da yake jawabi a wajen taron raba mashina masu kafa uku ga mata da kuma jakunan 'yan makaranta da 'yar majalisar wakilai honorable aisha Tudahir binani ta bada honorable aminu wazir tambuwal ya ce yanzu haka ma ana nazarin rahotanni da jami'an tsaro ke badawa game da irin ci gaban da ake samu biyo kafa dokan ta ɓace adamawa na tabbatar kamar yadda wani ta faɗa na faɗa a cikin turanci nan gaba kaɗan mai girma shugaban ƙasa zai duba ya ga yanayin da wannan abin yake ciki don a samu a ɗahirta al'ummar adamawa a jaye musu wannan dokar da aka saka ina kyautata zaton ba na daɗewa ba hakanan kakakin majalisar tarayyar ya ba yar majalisar bisa wannan tallafi da ya ce zai taimaka wajen yaƙi da talauci wannan shi ma ba karamin taimako ba ne wurin samun mata da kuma al'umma aikin yi da samun a tallafi mun yaba kware ga wannan kokarin saboda duk abin da kasashe hannun mace magana ta gaskiya shine zai amfani al'umma. Tun farko dai 'yar majalisar wakilan Aisha Binani wanda ke wakiltar mazaɓar Yola ta Arewa, Yola ta Kudu da kuma karamar hukumar Gire nuna farin cikinta ta yi. Idan ka idan idan ka taimaka ma mace ka taimaka ma zuri'a ne gaba daya. Don dole ita mace kamar yanzu a nan adama dai ba su tuka keke na pep so ƴaƴansu maza su za su tuka ko kuma su maza su tuka so kaga abun ya je ne cikin cikin family. Hajiya Yalwan Tata ita ta yi jawabi a madadin mata 240 da aka raba a mashinan. Matan Adamawa Allah ya saka miki alkai da alkhairi da wannan tallafi da kika yi wa mata. Allah ya sa ya amfane mu baki daya. Na Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.